والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفصيل المتفاهم المتفاهم عن موقف السادات المالكية من القرآن الكريم نعم صفحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان هذا الدكتور يتكلم na العلم yayin da ya kasance wannan doktor din yana magana ne da harshe na ilimi tunda shi yana wakiltar wasu mutane ne a matsayin shi malami ne to haƙiƙa da yawa alhali da yawa daga cikin amawa za su iya ruduwa da shi me yasa za su iya ruduwa da shi saboda sababi guda biyu awwalan kaunuhu waladan min nasl ash-shaykh alladhi yastazi kasancewar shi ne daga cikin zuri'an malami wanda ake alfahari da shi ya fito a cikin zuri'an wani babban malami wanda duniya tana alfahari da shi kuma duk wani mai da'awar sunna yana girma shi hmm. ala huwa sheikh al-faqih al-walid saurara shi ne simahatu sheikh al-faqih al-walid al-murabbi abubakar mahmud jumi Allah ya tsare shi kuma Allah ya masa rahama Allah ya tayar da shi cikin jama'an nan na siddiƙai da salihai an gani kaga yana alfahari da wannan shi ya fito ne a babban gida gidan wani malami wanda ya shahara wanda duniyar sunna tana alfahari da shi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama eh, na biyu kaunuhu wajen da kabuwa fi jami'a salafiya kuma kasancewan ya samu amsuwa wato ya yi karatu ya samu kabuli a jami'a salafiya jami'a ta umul a saudiya kuma ya yi takarruji daga nan to yana alfahari da wannan kwalin cewa shi doktor ne ya yi karatun kaza ya yi karatun kaza a cikin zaton kowane irin mutum ya zama to aqidansa da manhajinsa ta dace da aqidan mutanen Saudiya mm. tunda mutum ya yi karatu a saudiya to tunanin kowa aƙidan shi ya kamata ya zama aƙidan saudiya an gano wannan ko walakin ma'al asaf sai dai abun bakin ciki sai dai abun bakin ciki ya gawo zuwa ga sa da aƙida da manhaji wanda ya bambanta da aƙidan jami'a aƙidan shi daban na jami'a daban amma wasu mutane suna tunanin wannan aƙida tashi an gane irin akida ne na saudiya ya samo ta ne a jami'a a'a idan ya samo ta a jami'a to ya samo ta taɓa rauniya hanya zai iya yiwuwa a cikin jami'a a samu wani lecturer a cikin jami'an wani muhazir wanda yana da awon salafiya amma ƙarƙashin ƙasa yana da wata aƙida ɗin yana yi wa ainihin ɗalibai na jami'a ɗauki ɗaya wanda su malaman saudiya suna mutunta shi suna ganin kila shi dan salafiya ne alhali yana da mummunan akida to wannan bawan Allah yana bi a hankali a hankali yana yana lalata ainihin tunanin yara ko yana lalata tunanin masu karatu to duk zai yi wa samu irin wannan ana samu a kowace makaranta ana iya samun gari na batan gane ai a saudiya a da an ɗauko malamai da yawa daga pakistan daga india daga ainihin malaysia daga ainihin shakit an gane wato akwai garuruwa da dama da aka ɗauko malamai daga misra an ɗauko lakcarori da yawa su karantar lokacin saudiya ta saki jiki ta ɗibi malamai ko To amma a cikin malamai fada aka ɗauka akwai wanda a ƙarƙashin ƙasa sufaye ne su wasu a ƙarƙashin ƙasa suna da aƙida na mutazila wasu a ƙarƙashin ƙasa a sharawa ne mutanen da suke yin musabaka za su iya tunawa a da akwai wani tafsiri da ake kiran shi tafsiri na ainihin wannan mutumin sabuni aisaru tafasir safuwa safuwa tafasir kaga wannan littafin littafi ne wanda yake cike da aƙida na bid'a aƙida a sha'ira amma saboda yarda na larabawa yarda na malaman saudiya haka suka ba wannan bawan allah imamu sabuni yana da karatu ya san tafsiri suka ba shi ya zama shi ne jagora na yi bangaren tafsiri shi ne jagora na bangaren tafsiri kuma suka ba shi dama ya yi rubutu akan tafsiri kuma rubutun shi ake karantawa a jami'a kuma babu wanda ya damu daga cikinsu ma wai ya duba ya ga menene yake ci kawai mun yarda da kai tunda mun yarda da kai da kai da wane da wane kawai ku yi rubutu akan tafsiri kawai a karantar da ɗalibai to an daɗe ana karantar da sabuwatu tafasir a jami'a an gano wani ko ba a tashi kama wannan bawan Allah ba sai da yi wasu rubuce-rubuce yana kariya ga aƙidan asha'ira yana kariya ga gidan sufaye to a lokacin ne kuma sai da aka daɗe ya daɗe yana cin kasuwa littafin tafsirin shi da shi shi ne ake so ka haddace in za a ma tambaya akan mufradat na tafsiri an gani to daga baya Allah ya tona mai asiri ya wallafa wasu littattafai ba a cikin jami'a ba aka ɗauko littafin an kawo malamai suka duba a lokacin suka gane cewa wane yana da aƙida na sufaye yana da aƙida na asha'ira a lokacin bayan sun tsaye mai da hujja sun kusan mai da shuba suka sallame shi to wannan bawan Allah ya yi rubuce-rubuce yana sukan Saudiya yana musu sharri da kazaki bayan an kore shi kafin a kore shi bai wannan rubutun ba yana yaban jami'a da aka kore shi sai ya zo ya yi rubuce-rubuce yana cewa a sha'ira su ne in ana magana ahalus suna a sha'ira ake nufi sannan kuma a sha'ira ba yan a bane saboda mafi yawan rubuce-rubucen da malaman duniya suka yan a sha'ira suka yi Ya yi ta faɗi Ya ce to amma yanzu sai gashi yanzu a nan jami'a ta Madina da sauransu ana sukan a sha'ira ana kiransu yan a sai ce manya-manyan malaman a sha'ira akwai ibn hajar imamun nawawi imam kaza imam kaza to dukkan su gaba ɗaya an bidi an da su Shi ne bimbas ya yi wata risala akwai risalar da bimbas ya yi ya warware shi hansa ɗaya bayan ɗaya da kuma magana cewa yan salafiya masu kira kan salafiya suna jingina suna cewa ba a yin tawili sai su rinka jingina ma Allah wasu siffofi marasa kyau daga cikin siffofin da suke jingina ma Allah suna cewa Allah yana da hannu Allah yana da fuska sai sun ce Allah yana da ciki Allah yana da baki Allah yana da kunne shin a ina ne in salbiya an kace Allah yana da ciki Allah yana da baki Allah yana da kunne shi ne bin ba sai ɗauki mangano ya ce to maganar da ka faɗa ya kai sabuni a cikin maganar ka akwai haƙƙun wa baɗin akwai inda ka faɗi gaskiya akwai da kai ƙarya tabbas muna cewa Allah yana da fuska fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba tabbas muna cewa Allah yana da hannu hannu irin nashi ba irin na halitta ba amma babu inda in salafiya suka taɓa cewa Allah yana da ciki ko Allah yana da baki ko Allah yana da kunne ko abin da ya kama da wannan ka kawo inda muka yi wannan magana ina ganin bin bas ya mai wani raddi cikin natsuwa an gane cikin natsuwa bin bas ya mishi raddi a hankali ya bin shi ya rabke duk wannan shubha tashi almuhim ina nuna mana irin sakacin da jami'a suka yi da kuma sakacin ba komai kawo ba suna da yarda ne su kuma idan ba larabe wai ya yarda da kai ko da an zo an ce kayi ba zai yarda ba ba zai yarda ba ko ka san saudiya da suna da alaka mai karfi da shek ibrahim yas suna ba shi kudi sosai ya yi da'awa sun doke shi malamin sunna daga baya da kyar da kyar aka yaki ce saudiya daga inyas an gano wannan ko ko ka kawo masu magana da wuya su yarda sai sun yi bincike mai tsanani tukuna ku gane wannan ko to kaga irin wannan ya faru da ainihin sabuni irin wannan ya faru ga muhammadu kudu dan uwan sayyid kudu shi ma saudiya ta amince da shi tunda aka koro su daga misira din nan saudiya ta ce bai dace ku zauna haka nan ba ku da aikin yi ba dan saudiya ta ba su mafaka sai kuma ta ba su aiki tana manyan malamai ne ku kowa ya faɗi fannin da ya kware a ba su karantarwa muhammadu kudu ya ce ya kore akan fannin akida ko ka san da aka jaraba aga yana da ilimi sosai ko kun san fannin akida na jami'a islamiyya an miƙa masa an miƙa wa babban ɗan ikwan ba amma ba san ɗan ikwan ba aka miƙa mai aka ce ya rubuta ainihin manhaja na karatu na akida tun daga sakandare har zuwa jami'a da da littattafan wannan bawan Allah ake aiki to ko kun san a cikin littattafan raddi ne kawai ga ahlul kitab da raddi ga irin addinin buza da masu cewa babu Allah da raddi ga irin addinin dai addinin nan duk karance karancen shi haka ne da ko magana wa mallari ma'an zarar la bidu biduni tafsir haka ya wallafa wayannan littattafai na tauhidi kuma saudiya suka ba shi dama ya karanta kuma a cikin littattafan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a duba an gani sai da wasu abubuwa suka faru a jami'a aka fara ganin samari sun taso suna zagin manyan malamai samari sun zo suna zagin su Bimba, ba su usaimi su waya kace to ina ka zama wannan karatun lokacin da aka yi yakin golf a lokacin hankali ya fara dawowa lokacin da aka yi yakin golf lokacin da Saddam ya mamaye Kuwait a lokacin ne da aka tambayi malamai yaya hukuncin a kirawo amerika da ingila da ƙawayenta su zo su yi mai su fitar da saddam daga kuwait su yaƙe shi malamai suka yi bincike suka ga cewa babu laifi za a iya yin haka kamar yadda muka faɗa to ko kun san kawai sai gashi an fara haɗa muhadara sai ga sun safar lawali su salman al'auda an fara muhazara ana faɗin miyagun maganganu game da sibin ba su usaimin da manyan mashayi. an gano wannan ko a lokacin malamin da ya dan tsira shine nasiruddin albani Don shi a cikin fatawansa bai goyi bayan a shigo da amerika ba amma manyan malaman saudiya sun lajina a da'ima da sauransu sai da ya kasance samarin da suka yi karatu karkashinsu sun koma suna muhazara suna kiran su wato mabiya yahudawa wakilan yahudawa da nasara to annan ne ya samu zururiya ba sakacin malaman jami'a ya kawo ka samu zururiya ya zama to za ga mutum kaman ba salafi wajen aqida manhajin shi manhaji ne na khawarij manhaji na ikhwanul muslimin Kuma jona to da yawa dalibai sun yi abin da yasa na kawo muku misalin nan za ka iya karatu a jami'ar islamiyya ka yi gamo a hanya ka gamu da wani malami yana da mummunan aƙida ƙila yana da aƙidan akalaniyun ko ma ɗan ƙalaka su ne baka sani ba ta ce wane ya yi karatu a jami'a in ka ce aƙidan shi ba shi da kyau to ai a jami'a ne to kuma jami'an ba kun ce na salafiya ba ne kun gane yi kamar yadda ah, albanin Zariya, sheik albani rahimahullah ya faɗa lokacin da ainihin malam sa'id mai kwano ya je muhadara a nan darul hadis in ba na manta ba ai lokacin da malam sa'id ke faɗan malam sa'id mai kwano ya ke faɗan sunaye na su malaman da yake sunan darasin suwaye malamanka a nan malam sa'id mai kwano hafizahullah ya yi wannan karatu suwaye malamanka to ina ganin daga cikin malaman saudiya ya ambaci su salmanul farisi a salmanul auda a yi hankali da su ba malaman salafiya ba ne sai zuwa su a'idul karni su wannan safarul hawali da ire-irensu albani ce dama abin haka yake in ba na manta bai ce a'a yace ai shi ya dauka cewa duk mutumin da yayi karatu a saudiya ko kuma duk mutumin da yake zaune a saudiya kawai dan salafiya ne yace lallai da sauran aiki in ji malam albani allah ya gafarta masa har albani ya ce wallahi za ka ɗauka duk mutumin da ya karatu a saudiya ko mutumin da yake zaune a saudiya ba salafi ne to haka nan za ka ɗauka duk mutumin da ya je jami'a islamiyya ko ya je jami'a ta tabuka ko ya je jami'a na ina duka na umul qura za ka yi tsammani zai dawo ne da aƙida mai kyau to sai wannan doktor ɗin sai ya dawo da aƙida ta mu'tazila aƙida ta shi'a aƙida ta menene aƙidu ma sai ka sama ma inda zaka sannafa shi aƙida na inkarin hadisi da sukan hadisi na'am na'am al-manhaj al A hada ne wa salam ina ga duk bayan da ne gaba ɗaya wurin shekaru kan bayan da malam yake mun wai ma ta shi wannan bawon Allah yana da wannan aqida ne duka bai tafi idan ka fahimci bayani da nayi mai tsawo ya kamata in warware ma wannan shugaban wai zai warware mu wai zai warware wannan shugaban ko kai ka warware da kanka ma ina son wani ya warware mun shugaban. eh sai da ya shiga jami'a ai da zama da yi ba sai da ya shiga jami'a an gano wannan ko kaga da ya shiga jami'a ya yi karatu dole akwai wani malami wanda ya sashi a hanya wani wayannan akidu da kaga yana faɗa ba zai yi wace da ka kawai kawo faɗin su ba kana nufin kawai shi ya kirkiro akidin da kan jira ba ba zai yiwu ba dan najeriya babu wani akida da ta fito ka wai dan najeriya da kanshi kiro rota yana da wuya muna da kasala wajen karatu sai dai kawai kana zaune ka ga wani littafi ka ɗauka littafi ya tura ka zuwa ga wani akida ko wani malami ya tura ka kuma galiban ma ba littafi ba ne mu muna ma da nauyi wajen karatun littafai ina ta gani ɗan najeriya in kana so ka samu kasalalle wajen ɗaukar littafi ya duba ɗan najeriya an gane bangaren boko da bangaren bi wani lecturer ba lecturer zai yi shekarar talatin yana karantar da muzakira guda daya hand out guda daya hand out din tun da ya zo jami'a da shi yake lecturing kuma kullum haka yake har ya tsufa da wannan muzakira na basan gari in zai karantar da ku duk wanda ya san shi ya zake malam wane da wani muzakira ya muku za ce gashi zai nuna ma ne zai wai ma ya dan da shi ya dan sake ba zai yiwu ba ina kuna fasan gani to wannan bawan Allah a gurguje ya sunan shi a dan uwan sai sai kudu ina ganin ba karamin aiki yayi ma aqidar ihwan ba aqidar biya ba ta hanyar shi aka samu sururiya shi ya tsaya yana ta ɗauki ɗan ɗaya ga ɗaliban jami'a kuma ya ja su a cika. yana kyautata musu su bi shi gida ya ce duk wanda bai gane karatu ba ya same shi a gida ya yi kaza ya kaza to yana kyautata musu a hankali a hankali ya yi ta janye ɗalibai sai da ya samu ɗaliban bin bas ne amma sun juya kuma suna sukar su bin bas suna sukar su fauzan suna sukar su ibn usaimi suna fata lura akwai sanda yan ikuwan suka ce wai kai duk sanda ake mitin ake zuwa wani taro ko wasu wa'azzuka na ikuwan baka zuwa sai ce ina yin wani abu ne ina yin wani wakilci ne wanda yake ya fi inda kuke zuwa Ina nuna musu aikin da yake a jami'a islamiyya ya fi wannan diyawan da suke yi idan ya lalata tunanin ɗaliban saudiya ɗaliban da yake asalin su 'yan saudiya ne ya dasa ainihin aƙidar ikwan a saudiya shi ke ya gama da saudiya kuma wannan aikin da ya yi shi ne aiki wanda har yanzu yana nan yana bin saudiya sai an daɗe kafin a iya warware shi shi abin da shekara biyu ya nufi ya warware kaga an zo ana ta zage shi an bata mai suna da suke suke ana cewa akwai wata akida ana kiranta madakila ita madakilan ne ya kan wannan mabiya na Muhammadu Kudu. an gane وإياذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصبرنا على ظلمهم وجورهم لا يمنعنا من الدعاء حقرمو akan zalincin shugabanni da karkacewar shugabanni baya hana mu yin addu'a in sun zalunce mu da kuma kankan da kai mu daga murya zuwa ga Allah ya Allah shugabannin mu sun zalunce mu daga murya zuwa ga zuwa ga mutane mu daga murya zuwa ga Allah Allah za mu gaya ma ba wai mutane ba an gani saboda neman daukan fansa daga gare su neman daukan fansa daga shugabanni azzalumai shugabanni karkatattu wala yamna'u aidan min inkari zulm alaihim kuma wannan baya hani kuma daga inkarin zalunci ga shugabanni ala rufi ma tujibuhul shari'a dacewa da abinda shari'a ke wajabtarwa in za mu yi inkari ga shugabanni dole sai mun bi manhaji na salaf manhaji na magabata kamar yadda shari'a take wajabtarwa an gani ya shari'a ke wajabtarwa shari'a tana wajabtar da mu yi nasiha ga shugabanni in suka yi kuskure ko suka yi zalunci nasiha da zamu yi ba shugabanni zamu yi musu nasiha ne a koye mu kama hannunsu mu keɓanta da su mu nuna musu kurakuransu sannan kuma na biyu za mu yi inkarin munkari shine za mu zo mu yi wa'azi a dunkule akan kurakuransu an gani in suna cin dukiya in suna satan dukiyan gwamnati ne su je su kai kasashen turai ko suna ainihin goyon bayan suna karfafa ainihin alfasha ne za mu yi wa'azi akan abin da suke yi in muna in mun zo hudu ba akan bari mu yi wa'azi akan zalunci haramun ne mu yi wa'azi akan alfasha haramun ne ba tare da mun kama zunan kowa ba an gani wannan abin da shugabannin suke aikatawa ai ba su kaɗai ke yi ba in zina ne akwai masu zina da yawa in shan giya ne akwai masu shan giya da yawa in caca ne sai mu yi wa'azi akan zina mu tsananta kan wa'azi akan zina mu tsananta akan wa'azi akan caca mu tsananta akan wa'azi akan gina bankuna na riba a garuruwan musulunci kaga ba mu kama sunan kowa ba idan wani ya zo ya ce da shi nake to kaga ya nuna dama ba shi da gaskiya duk wanda ka zo kai wa'azi a dunkule sai zo ce ai da wani ake to ya nuna kenan da gaske wannan malam wani din yi laifi ko wannan wane ya yi laifi Kuma bai kun wannan ai to saboda haka wannan shine usulubi na inkarin munkari a cikin islami islami na malamai kai wa'azi akan laifi yanzu an yi laifi a nan majalisin ga wanda yayi laifin nan kaga za a yi tunanin cewa da yi laifi to annabi ya karce me yasa mutane ke yin kaza hmm. me yasa mutane suke yin kaza annabi ya kan miƙe a masallaci ya faɗa ma ya falu na kaza wa kaza wanda ya yi laifin ya san ya yi laifi ya ba kama sunan shi ba kaga wannan akwai hikima a cikinsa. shi gaskiya malamin nan na gode mishi da bai zo ya nuna da ba ni ne na yi laifin amma kaga malamin ya yi wa'azi a dunkule kun gane wannan ko to kaga wannan shine inkarul munkar ana inkarul munkar ga shugabanni in suna yin laifi ba za a yi shiru akan za a yi ta maimaita wannan laifi bai da kyau amma ba za a kama sunan shugaban ba Kuna da wannan ko kuma shugaban da ya laifi in an ga wannan ma bai tasiri ba a same shi a gefe a kebanta da shi a nuna mai cewa abin da kai kaga kaza zafa kuskure ne Allah ya baka amana na ainihin talakawa kuma Allah ya dauka kaka ya baka shugabanci ka tsoron Allah ka daina wannan laifin hmm. eh na'am fatanabba ka faɗaka innahu muhimmun lallai muhimmi ne sosai kasancewa ba a yin shiru akan zalunci shugabanni na'am sifatu salat bismillahir rahmanir rahim na'am bismillahir rahmanir rahim al-qira'atu fi salati fi sunnatil maghrib karatu a cikin sunna ta magariba amma sunnatul maghrib al-ba'diyya amma sunna ta magariba nafilan magariba wanda ake yi bayan sallan magariba fakane hmm. ya karo fiha kafirun ya kasance annabi yana karantawa cikin magariba yana karanta qul ya ayyuhal kafirun cikin magariba ko cikin nafilan cikin nafilan da ake yi na magariba bayan sallar magariba annabi yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad an gane ku to kaga kenan ana yin nafila bayan magariba wannan nafilan bayan magariba manzo Allah yana karanta wannan hangari idan mutum ya karanta wani sura wanda ba wanda ba yayi amma wanda ya tafi zuwa karanta wannan na'am nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi rak'atayn al-ulayayn ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin raka'a biyu na farko daga cikin surori matsakaita ya kasance wani lokaci yana karanta shamsi wa duhaha da makamantanta an gane bayan sallar isha'i filin da ake bayan sallar isha'i na'am abin biyu farko sai eh, raka'a biyu da nasu isha ya karawa fi raka'atai ulayeni wasu wasl mufassal yana karanta wato surori na tsakiya matsakaita a cikin raka'a biyun farko na ainihin isha'i na'am wa taratan bi idza shamsu idza shamsu idza sama'u shaqqat eh wani lokaci yana karanta idan sama'u shaqqat na'am wa kana yasjudu biha ya kasance in ya karanta zai kai karshe sai ya kai karshen da sannan sai ya sujada wa qara'a marratan fi safar fi safarin bitin wa zaitun wato yana karantawa wani lokaci a cikin tafiya yana karanta watini wa zaitun raka a ula a raka farko yana karanta watini wa zaitun wani ha'an idalatul qira'a fiha ya hana tsawaita karatu fiha a cikin tafiya kenan ko a cikin tafiya ba a zo a tsawaita karatu a sallar isha Sallah حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه Isha. sai eh, annabi ya hana tsawaita karatu a sallar isha'i wannan lokacin da mu'azu bin jabal radiyallahu anhu yayi sallah yayi limanci ga mutanansa yayi limancin sallar isha awwala alayhi sai ya tsawaita musu sallan sarafa min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar sai ya juya wa salla sai yayi sallah shi kadai kenan muka duba zahirin maganar ba a idar da sallar isha'i ba hmm. wannan mutumin yayi tawaye wani mutum daga cikin ansar ya ga mu'azu bin jabal ya tsawaita da yawa da mu'azu bin jabal ya tsawaita da yawa sai wannan mutumin daga cikin ansar sai ya fita daga sallan da ya fita daga sallan sai ya zo ya salla shi kadai kenan za mu ɗauka ya samu wasu raka'a tare da mu'az sannan ya zo ya ƙarasa sauran da kanshi saboda ya ce shi ba zai iya bin wannan sura a wannan sallah wanda ake tsawaitawa da yawa ba sai aka ba mu'azu labarin cewa ga wani mutum nan kana cikin yin sallah ya zo ya janye daga sallanka ya zo ya karasa sallan shi kadai ana hu munafiq sai mu'azu ya ce wane ne wannan lalle wannan mutumin da ya zo ya janye daga daga fina sallah yayi sallah shi kadai munafiki ne shi kenan babu dadi kaga mutum yana jagorancin sallah mutumin ya ji labarin cewa baka bin shi sallah hmm. ko a ce ai a unguwa kaza akwai da wane da wane da wane in kana sallah ba sa suna komawa gefe ne sai na su sallar babu daɗi a ciki to me yasa suke kyamana me yasa ba sa bi na sallah to kai ma sai ka ga zuciyanka ya kullace su an gani ko to mu'azu abin ya mai zafi me nai har wane yake bi na lalle shi munafiki ne lamma balaga zalika rajul dakala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yayin da labari ya kai ma wannan mutumin an gane labari ya kai mai mu'azu ya kira shi munafiki hmm. sai mutumin ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da mu'azu ya faɗa hmm. kuma ya faɗi da abin da ya faru ya rasulullah mu'azu bin jabal da ka ba shi limanci yana jagorancin mutane yana takura wa mutane da yawa a sallar isha'i ga abin da yake karantawa ga abin da yake karantawa ni kuma gaskiya ba zan iya juriya ba shi ya sanya na janye na ƙara sallar ni kadai to na ji labari an ce mu'az bin jabal ya kira ni munafiki qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa turidu an takuna fattanan ya mu'az eh annabi ya kira mu'az da ya kira mu'az kenan ya tambayi mu'az hmm. shin da gaske ne haka kake wa mutane karatu hmm. mu'az ya ce haka ne to an kawo karanta an gano wani ko idan limamin da aka nada yana yin abin da bai dace ba shin ya kamata a yi masa rashin kunya ne ko a kai karan shi zuwa ga na gaba gare shi kaga anan wajen ba a yi ma mu'azu rashin kunya ba wannan bawan Allah bai rashin kunya ba ya janye ne yayin sallah a gefe daga bayan sai kai karan shi zuwa ga shugabansa shugaban nan nasa ya zo ya masa fada to haka ya kamata a rinda yi ba irin usuru mu na yanzu ba wani nan take zai miƙe ya gaya wa limamin magana ya faɗi abin da ya ga dama na wulaƙanci da rashin sanin mutunci na malami an gane ku? na'am idan amamta sai manzo Allah ya ce kana so ka zamanto fitinanne ne ya kai mu'az kana so ka zamanto fitinanne ka dinga fitinan mutane kana koran mutane a masallaci daga yau gashi nan idza amamtan nas in za ka yi limanci ga mutane faqara da shamsi wa duha na maka iyaka daga yau ya kai mu'azu na maka iyaka in za ka yi limanci ga mutane in za ka yi limancin wani sallah ko wani sallah ko sallar isha'i da aka samu matsala to sallar isha'i kada wani ya ɗauka su a to hadda sallar asuba hadda kowane sallah la ka karanta wa shamsi wa duha daga yau da sabbi hisma rabbika al'ala da kuma ikra bismi rabbika allazi khalaq da wallahi idza yaksha daga yau a sallar isha'i na maka iyaka hmm. wa'annan su ne sallolin za ka karanta a sallar isha'i a su ne surorin za ka karanta innahu yusalli wa ra'aka al-kabir wa da'if to lallai wato tsoho hmm. tsoho yana sallah a bayanka da mai rauni da ma'abocin bukata ana iya samun tsoho tukub-tukub wanda baya iya dogon tsayuwa a sallah ana iya samun mai rauni ila bashi da lafiya baya iya dogon tsayuwa za a iya samun wani yana da bukata ila zai yi tafiya kuma an ce mota za ta tashi karfe kaza kai kuma kana ta tsawaitawa kana ta tsawaitawa har kana so ka wuce lokacin da mota za ta tashi kaga anan ka shiga hakinsa. shin sai kai makanka adalci inda kai ne ya za ka yi inda kai ne kake da wannan bukata kana limanci za ka tsawai ta har motar ta wuce ko kuma za ka yi karatu daidai da yadda za ka samu wannan mota kar ta wuce to abin da ka aikata ga kanka ya kamata ka yi adalci ga sauran mutane na'am na muyadu salihin bismillahir rahmanir rahim inda mutane suka san suka lalace ko limanci liman jirgin ko kuri abin da ya dace ne kare biye musu ya tsaya tsakiya yin abin da ya dace in kana nufin yin abin da ya dace ya tsawaita yadda manzan Allah ke tsawaitawa a zamaninsa to kusan a wannan zamanin ba zai yiwu ba don yana kan bayana yadda mutane suka zangarce yanzu ya kamata a biye musu ne ko kuma mutum ya yi abin da ya dace to abin da ya dace din fi tafsir dan kila wani zai ce to ai irin yadda manzo Allah ke karatu kan kan kan za a karanta to yanzu lokaci yanzu ya canza irin yadda in ka karanta bakara a da za ka karanta bakara a da ka karanta ali imran ka karanta nisa'i karanta ma'ida kuma ka ga gari bai waye ba to a yanzu in ka jaraba ka ce za ka yi wannan a sallar asuba to za ka ga gari ya waye kawai ga hasken rana har rana ka bullo kun gani na'am ya bi salihin abin da ake so ne ita daidai gwargwado daidai gwargwado kada ka kada ka kada ka bari su sangarce kuma kada ka bari ka tsawaita musu da yawa har ya zamanto sun kosa na'am ya bi salihin na'am za ka yi canza masallaci tunda ai manzo Allah bai zargi wannan bawan Allah da ya koma gefe ya sallar shi kadai ba ko a shekenan in an bai nasiha an bai nasiha ya ki gyarawa sai ku canza masallaci mutane eh, ya zo ya ce assalamu alaikum sai ga masallacin ba kowa sai shi kadai ta gwada da shi نعم رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن البكل والشح babu hani daga rowa da kuma shof shi shof shi ne mutum ya zamanto marowaci irin rowan da hatta kanshi yana marowa eh, wannan shi ne zumbuli kakan marowata shi karantarsa yana makansa rowa to mutumin da ya makanshi rowa ba za ka zarge shi ban yi ma wani rowa an gane multimiloniya ne zai zo yana layi inda ake sai da kosai da koko yana so a bashi koko kuma an bashi koko koko ana siyarwa ne naira ɗari misali a yanzu sai ce don Allah sai ce yana so a taimaka mai a bashi na saba'in a gani lalle yana so a bashi na saba'in ne shi miloniya ne sosai ba eh, in an bashi ce ba fa ni kadai zan shawo ba da Allah ki kyauta mun kuma ta san cewa wato yana da wadata sosai amma mutum ne mai jin nauyin kashe kuɗi to wannan shine shuh na'am Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce na'am wa amma man dakhala wa istanna na'am eh to zai shiga ciki tunda yana hana a gani yana hanawa amma yana so shi a bashi na'am wa amma man dakhala wa istanna amma wanda yayi rowa kuma ya wadatu gashi yayi rowa ko amma fa ya wadatu yana da wadata amma maroci wa kan zaba bil husna ya karyata wato mafi kyawun sakamako shine aljanna sanyusiru lil usra da sannu za mu sauwake mai zuwa ga kunci wa ma yughni anhu maluhu ila taradda kuma dukiyarsa ba zai amfane shi ba in ya gangara zuwa ga halaka wa qala ta'ala Allah ta'ala yace man yukhshu nafsihi fa ulaika hum duk wanda aka tsare shi duk wanda aka kare shi daga rowan kanshi to wa'annan su ne masu babban rabo duk mutumin da yake an tsare shi an kare shi daga rowan kanshi an gane ku yana iya rufe ido ya cire kuɗi ko da zuciya ba ta so yana iya cire kuɗi ya kashe kuɗi ya taimaki addini ya taimaki al'umma ya taimaki danginsa ko da zuciya ba ta so don za ga wani lokaci kana da kuɗi kana so ka taimaka zuciya na cewa a'a idan kai taimako ah, kudin zai kare wane ne ya taba talaucewa saboda kyauta wane ne ya taba fin kowa arziki saboda rowa marowata nawa ne suka fi kowa arziki bilhassali ma mutumin da ya fi kowa kyauta za ka cewa Allah ya fi sanya albarka ga dukiyarsa hmm. an gani mutumin da ya fi kowa rowa za ka dukiyar nan ba za ta yi albarka ba shi ma ba zai albarka ba yana mutuwa an manta da shi an gane wa ammal taqaddamat jumla min wa'annan da aka tsare su daga ruwan kansu to wa'annan su ne masu babbar rabo wa'annan masu me masu babbar ammal amma hadisai to jumla daga cikinta ya gabata a cikin babun da ya gabata وعن wato an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqul zulma ku yi tsoron zalunci zulma zulmati yawmul qiyamah domin lallai zalunci ba duhu bane dufai ne hmm. ba duhu bane zalunci dufai ne ranar tashin kiyama wattaqus shuhha ku yi tsoron rowa inna shuhha ahlaka man kana qablakum lallai rowa shi ya halaka da wanda suka zo gabaninku mutum yana makan shi rowa yana ma sauran mutane rowa shi bai ci kuɗi ba iyayensu ba su ci ba yan uwanshi danginsu ba su ci ba bai taimaki makwabta ba bai taimaki marayu ba bai taimaki musulunci ba kudin yana nan yana jin nauyin cin wannan kudin an gani ana samun mutumin da shi baya wa kanshi ruwa amma matar shi ta aure shi ne kila matan tana gani yana da wadata amma in ba ya mutu ba ba za ka mu dukiya ba za a kanshi ya yi kwalliya ya sa kaya mai kyau ya fito waje ya ci abinci mai daɗi ya hau mota mai tsada amma da za ka je gidansa za ka sha mamaki dama wannan shi ne gidan alhaji wane na ga gidan tuwo da miyan kuka ake ba nama gidan an gane garin rogo ake sha ko suga babu ko madara babu an gane amma fa shi in zai ci yana cin naman kaji an gane yana zuwa ainihin hotel mai tsada ya kashe wa kanshi kuɗi ya sa kaya mai tsada amma inda za ka rena shi in ka je gidan shi an gano wani ko sannan kuma inda za ka rena shi in ka gane suwa ya iyayen shi za a ganshi. a mota mai tsada sai ga baban shi a wata babur tana tafiya da kyar ga hayaki na kuɗe mutane wannan shi ne baban wannan babban multi-miloniya ne subhanallah ga mahaifiyarsa nan tana siyar da ainihin goruba a kan titi mahaifiyarsa na sayar da goruba ba ya taimakon mahaifiyarsa ɗan uwansa suna nan suna shan wahala ba ya taimakon su to irin wannan shi ne sho ku ji tsoron rowa domin rowa shi ya hallaka da waɗanda suka zo gabaninku amalahum ala an safaku ima'u ta ɗauke su har suka zubar da jininsu hallu maharimahu har suka halatta abinda Allah ya haramta musu rawahu muslim eh idan ainihin mawadata suna ruwa to yana sanyawa talakawa su ringa jin haushin su har kaga talakawa suna neman su ringa kai musu hari an gane ku wa iyaz billah al azkar bismillahir rahmanir rahim eh idan min at takbirat idan mutum ya gama kabbarorin nan guda hudu wa ya gama ainihin zikiri tunda kowace kabbara akwai zikirinta ko kabbaran farko a karanta fatiha kabbara na biyu salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kabbara na uku addu'a ga wanda ya rasu kabbara na hudu addu'a ga mu'minai ko kuma kabbara na hudu kana yin kabbara kawai kai sallama wa azkariha kuma ya kare ainihin azkar dinta sallama taslimatai sai ya yi sallama sallamomi guda biyu kamar sauran salloli an gani sallama nawa ake yi imamun nawa ya ce zai yi sallama sallan gawa ana sallama ne salla biyu kamar sauran salloli amma yanzu a nigeria ba in ka je sallan gawa ɗari hmm. kusan casa'in da tara da ɗigo sallama ɗaya ake yi hmm. har mutum zai yi tunanin ƙila ma yana rubuce ne nasti ne ɓaro-ɓaro cewa a ringa yin sallama daya an gani kai kada zaka ringa shakka ko dai ni kuskure nake da nake sallama biyu ko za ga liman yayi sallama daya mamu gaba daya an yi sallama daya an gane wannan ko to saboda haka shine yake faɗa zai yi sallama sallama biyu kamar sauran salloli ba bambanci da zakarnahu min hadith Abdullah bin Abi Awfa saboda abinda muka ambata daga hadisin Abdullahi bin Abi Aufa حكم السلام على ما ذكرناه لا ليش رجعتوني هنا to nan wanda ne kuka ga wurin bakura duka kowa ya gani ne ga shi nan ga shi nan kaga ga shi nan liman zakarnahu min hadisi abdullahi bin abi aufa saboda abinda muka ambata na hadisin abdullahi bin abi aufa da hukuncin sallama akan abinda muka ambata a cikin sallama a cikin mai sauran salloli cewa sauran salloli ma sallama biyu ake yi duk da akwai ruhayoyi da suka nuna cewa ana iya yin sallama ɗaya za ka iya sallama ɗaya a sauran salloli kamar yadda za ka iya yi a sallar gawa kada mutum ya ga mutum ya yi sallar asuba ko sallar azahar ko la'azar ya yi sallama ɗaya ka ɗauka mutum ɗan bidiya ne ya halatta wani lokaci ka yi sallama ɗaya ya halatta wani lokaci ka yi sallama biyu amma mafi yawan ruwayoyi salama biyu ne eh shi salama biyu ya fi amma mutum ya dinga canzawa ka dinga canzawa ya shi fi alkhairi an gano wannan ku. wannan ikhtilafu tanawu ne na'am hada sahih al-mukhtar imam an ya yace wannan shine mazhaba ingantacce zababban mazhaba wala na fihi huna khilafun mu shafi'awa a nan wajen dangane da sallama biyu da sallama ɗaya hmm. muna da wani saɓani mai rauni eh saɓani ne a mazhaban shafi'i saɓani ne mai rauni hmm. na bar shi saboda rashin buƙatuwa zuwa gare shi hmm. rauni gare shi an gani ba a buƙatuwa zuwa gare shi a wannan littafin walau za'a mazhubun fa adraka al-imam fi ba'd as-salah da a ce mazbuki ya zo mazbuki ya zo waye mazbuki ya sallar gawa wanda ya zo ya tarar an riga an fara sallar gawa har an yi wasu kabbarori ya tarar an fara sallah har an yi wasu kabbarori sai ya riski liman a cikin wasu sashen sallah a cikin sashen sallah harama ma a wufi filhal to ya zai zai yi kabbara harama tare da shi nan take wa kara al fatiha sai karanta fatiha kenan zai karanta fatiha a gefe sai ya bi liman a gani ya zo ya yi kabbara in ya yi kabbara wato ma'ana ya yi harma tare da liman nan take ya karanta fatiya sannan sai ya karanta abin da ke bayan fatiya mai ke bayan fatiya wa'annan kabbarorin ko kabbarorin da ya kubuce mai zai karanta zai ya yanzu zai fara yin mai zai fara yin wa'annan kabbarori sannan ya karanta fatiya sannan sai ya karanta abin da ke bayanta eh kamar yadda ya kubuce mai yin ya zama to bai samu kabbarar farko ba kabbarorin farko ba wanda in an gama fatiya ake yi kabbara na biyu salati ga annabi to sai ya zo ya zo ya yi kabbarori hudu ya yi salati ga annabi din ina fata gane wannan mm. fi ma ba zai dace da liman ba ga abin da liman ke aika karantawa ba zai ce duk abin da liman ke shi zai yi ba fa in kabbara kuma kabbara al-imam takbirat al-ukhra idan yayi kabbara sannan sai liman yayi wata kabbara daban Kamar an yatamakkana al-ma'mum min az-zikr kafin mamu ya samu daman yin zikiri liman yayi wata kabbara kafin kai kai zikiri har liman yayi wata kabbara to tunda dai kai baka samu daman yin alkar din da ake yi ba saka da anhu kamata to wayannan alkar din sun fada a gare shi kamar yanda karatu ke faduwa ga mazuki a sauran salloli ka zo ka bi liman a nan liman ya wato ka fara karatu kawai sai ga liman ya gama shin za ka ce sai ka karasa ne kafin ka yi ruku in sauran salloli ne ga a'a kawai idan liman ya yi ruku ka bar karatun ka bi shi wannan yana daga cikin kurakuran da yawa daga cikin wasu ɗaliban ilimi za ka ga idan liman ya yi ruku'u su ma suka yi ruku'u liman ya gama azkar ɗin shi na ruku'u ya dago shi bai gama ba sai ya ƙarasa za ga yana sai ka yana ta motsa bakiya liman fa ya riga ya dago har yana karatun fatiya a wata raka'a shi yana nan cikin ruku'u sai ya ƙarasa yana nan cikin sujada yana nan cikin sujada har sai ya ƙarasa to wannan kuskure ne idan liman ya yi sujada kai ma kai sujada liman na dagowa kada ka bata lokaci kai ma ka dago idan ka tsaya ka bata lokaci baka dago da wuri ba ka zama dan tawaye ga liman ana ma sabani ga sallan ka shin sallar ta yi ko ba ta yi ba an gani imamu ahmad na da fatawa biyu tunda an ce inna ma ju'ilal imamu li yusamma biyu? Hmm. kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa iza kabbara fa kabbiru da liman yayi kabbara sai kai ka tsaya kana sai wasu abubuwa wa idza raka'a farka'u wa an sa fa'u wannan fa'un harfu tartibi wa ta'kibi ma’ananta tartibi kai shi a jere sannan kuma nan take in mutum in liman yayi aiki nan take ta bi shi kada ka yi ruku tare da shi amma yana yin ruku kai maka yi yana dagowa karka ka bata lokaci kai maka dago wannan shine biyayya amma idan ya dago kai sai ka ɓata lokaci baka dago da wuri ba kana sai ko cikin sujada bayan ka gama azkar ka tsaya yin addu'o'i kai ta yi kai ta yi yadda ake samun wasu 'yan caji to anan ana saɓani ma sallar da ta yi ko ba ta yi ba na'am وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات تنان إذا لمن يسلم لزمه أن يعجب إذا لمن يسلم وقد ba'adu ba alhali wasu sashen kabarori sun ragu ga mazbuki a cikin jana'iza akwai kabarorin da bai yi ba eh, ya lizince shi ya zo da wa'annan kabarorin tare da askar ɗinsu a jere kafin shi ma ya sallama a nan wajen ba da shi ɗan tawaye in yi nan Wannan shi ne mazhaba ingantacce wanda ya shahara inda na a Su waye inda hu shafi'awa yake nufi wala na qaulun da'if to mu muna da magana mai rauni innahu bi baqiyat lalle zai zo da kabbarori da suka rage magana mai rauni zai zo da kabbarori da suka rage a jere hmm. bi gairi zikirin hmm. ba tare da askar ba kabbarori kawai zai yi sallama kun gani ya haƙura da askar, din wallahu a'lam hmm. قول وعليكم السلام يا مين kai su sun ce mutum zai kambara na faɗan zai kambara ne a jere ya yi kambara a jere kawai sai bari ba zai sauran ba zai alkar ba su ma haka ne wa alaikum salam na kabe na takwas sauran ci kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ki da ceto ka ceci mutum kaga wuta na na ci a gidan mutum ce dan Allah ku zo ku taimake ni ce nawa za mu biya ka kawo mu zo mu cece ka nawa za ka biya mu kafin mu zo mu cece ka sai sai da ya faɗi kuɗin nan suka je suka motsa don su je su ɓato shi su cece shi daga wannan kunan wuta ci ka ci kuɗi don ka ceci wani mutum daga hallaka shi wacce da addini malami an tambaye shi fatawa ya murda fatawan ga abin da Allah ya faɗa shi kuma sai ya juya fatawan ya yi tawili don ya dace da masu kuɗi ko ya dace da 'yan siyasa su ba su kuɗi wannan shi ne ci da addini